أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأذن إذا شئت سهلا bayan ka yan wani al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna dauke da azumi na hudu a wannan azumi na ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa darasin ma yau in Allah ya so zai fara daga aya ta saba'in da daya aya ta saba'in da daya a cikin suratu maryam أعوذ بالله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا to Allah ta'ala a wannan ayoyi guda biyu wato ya yi bayanin makomar mutane ko abin da zai faru ga mutane a ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariha din da kaga in wata kalma ta biyo bayanta bayan kalmar kaga illa to in din nan korewa take yi ma'ana in minkum ai babu wani daga cikinku illa abin da zai biyo bayan illa ne shi ne zai alku a kansa kama a ce in anta illa nazirun in anta illa basharun in din nan korewa take yi saboda illa ne da zai biyo bayan kalma wadda ta biyo bayan in wa to Allah ta'ala ce in wa in minkum illa waliduha babu wani daya daga cikin ku face ya kasance zai shiga cikin wuta kalmar Wari wariduha sai malamai suka yi fahimta guda hudu a kanta kashi na farko suka ce a nan Allah ta'ala yana nufin babu wani ɗan adam da zai mutu saboda yi muna magana 'yan adam ba ma haɗawa har yan ƴan nabawa matsayin wa'annan daban ba wani ɗaya daga cikin ku sai ya shiga wuta kowa sai ya shiga ba wanda ba zai shiga ba a fahimtar kashin malamai na farko cikin su har da hadda Abdullahi dan Abbas kashi na biyu suka ce a ba shiga ne ba shiga za su ba wato ba wani ɗaya daga cikin ku sai ya fita kan wuta domin sirari a kan jahannama aka daura shi wani abu ne mai kamar zare kamar gashi ga kaifi kuma a kan ramin jahannama shi ne gada ta kansa za a ba a tsallaka zuwa gidan aljanna da ta abin da ake nufi kenan ba wani ɗaya daga cinku sai ya biyo ta kan wannan gada domin ita ce kawai hanyar zuwa gidan aljanna malamai na uku suka ce a'a ba wancan na farko ake nufi ba ba wannan nufi ba abinda ake nufi wa in yankum illa wariduha ai illa muqtaribuha ba wani ɗaya daga cikin sai ya zo kusa da jahannama ya ganta sannan ya wuce kuma zai wuce gidan aljanna don kuma wanda zai shiga ne ya shiga amma ba wani wanda ba zai zo kusa ba ai illa ashrafa wa qataraba minha sai ya zo kusa da ita kuma ya kusance ta kowa sai ya zo kusa waɗanda shi ne maganar malamai na uku malamai na wasu da ta duk ba aka ake yi ba inna hazzal mu'minina min zalika al-wurud huwa hazzul umma wato tsananin zazzabi da mutane suke ji mu'minai a nan duniya za ga mumini ya yi zazzabi ka ji jikinsa kamar ainihin wasu ka taɓa wani bangare na wuta zafi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhumma min fayni jahannam shi tsananin zazzabi mai zafi wani hushi ne na jahannama fa yi wa ma da idan irin wannan ya samu mutum maza Allah ya ce a dan sa masa ruwa dan a sanye wannan zafin da ya bujiro masa waɗannan su ne maganganu na malamai guda hudu kowanne ya zo da hujja amma za mu ga wata hujjar ta fi ƙarfi na farko suka ce almurabi bil wurudi ad-dukhul abinda ake nufi da illa wariduha ay illa dakhiluha illa فكانت قد دخلها لا بد ان يدخلها suka ce abin da Allah yake nufi kowa sai ya shiga wuta walakin Allah ya tsaribu azaba an ibadihi muttaqina sai dai idan an shiga din Allah zai hana mu'minai su ji zafin a lokacin da suke shiga saboda haka wannan sai Abdullahi ɗan Abbas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dafa shi masa addu'a yace Allah ka fahimtar da shi fahimtar tafsirin alqur'ani to shi ma fahimtar sa kenan kowa sai ya ji kai ma sai ka shiga ni dai ban ci halima ba a fahimtar abdullahi dan abbas ba wanda zai haihu. A gane ko ya kawo da renarsa daga cikin ayoyin alkur'ani yace kalmar wurur ta zo a gurare daban-daban a cikin alkur'ani kuma duk inda aka ganta tana nufin za a yi wutar ne ba wai za a shiga ba guri na farko da ya kawo inda Allah ta'ala yake ce da fir'auna ya gazu mu qawmahu yawmal malkiyama fir'auna shine wanda zai gabaci mutanensa shi zai wuce gaba mutanensa suna bin sa a baya fa aure da homin nan sai ya shigar da su cikin wuta wa bi isal wurdul marud Allah wadare kotar da wannan abin shiga wanda aka shiga shine wuta idan da aure ya kwashi mutanensa ka gansa a layira ana barinsa a baya ina za shi eh wuta Allah ta'ala ya ce fa aure da humun nar sai ya shigar da su cikin gidan wuta aure da hum kun ga annan kalmar wurud ta zo bi ma'ana da kala an shiga wutan ne fir'auna da wanda ya kwasa ya shigar da su gidan wuta a wata aya Allah ta'ala yake cewa law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khaliduna gumaka da ake bautawa irin su hubal irin su kuzza irin su manata da makamantansu Allah ya ce sai aka wato nan gaba ɗaya za a watsa su a wuta Ta Allah ta Allah ce lauka na haulai alihatan idan da a ce waɗannan abubuwan bauta ne da gaske sun ta abota musu su ma alloli ne ma wa duha ai da ba su wuta ba kuma ga shi da su waɗanda aka bauta wa ɗin da waɗanda suka bauta musu kullum fi ha kaliduna gaba ɗaya cikin gidan wutan za su dawwama wannan ma ya gwada cewa shigar ake nufi a wani guri Allah ta'ala ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda nan ma an koya su zuwa ga zuwa wutar jahannama tana cikin masifaffiyar kishirwa yanzu wanda yake cikin masifaffiyar kishirwa aka tura shi da nama hanya zai rabu da kishirwa kuwa Allah ya kiyaye to ayoyi wayan nan sun zo daban-daban wanda su ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ce hujjarsa ta cewa wanda ne aka ce duk wanda ya mutu in ya je lahira sai ya shiga ya sake kawo wato aka zaki kawo na hadisi wanda ya zo a cikin abdul mansur wanda ibnu hajar al-asqalani irin su muhammadu shinkiri sahib azwaul bayan suka tabbatar da ingancin hadisin hadin hadisin abin da hadisin yake cewa an abin sumayya qala ikhtalafna fil wurudi wannan kalma da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha abu su bayyana yace mun samu sabani na fahimta a kanta fa qala ba'duna wadansu mutum suka ce la ya kulluha mu'minu duk mu'mini ba zai shiga wuta ba wa qala ba'dhum yadkhulunaha jami'an wadansu mutum suka ce a'a za su shiga mu'minan za su shiga ثم ينجي الله الذين اتقوا daga baya sai Allah ya tsayar da waɗanda suke jin tsoron Allah da wannan rigima ta taso abu kuma ya sai ce falaqitu jabir bin abdullah sai na haɗu da jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda fa zakartu lahu zalika sai na ambata masa wannan sabani da muke yi akan wannan matsala fa qala sai ya ce wa ahwa bi usbayhi ila udni sai ya kawo da dan yatsansa zuwa ga kunnensa yake nuna kunnensa da dan yatsansa haka sun mata sai ce Allah ya kuntar da kunnuwa na in lam akun sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يقول illa da بر ولا فاجر إلا دخلا جابر جابر بن عبد Allah ya يكون da كنوانسا idan kunnuwan nasa ba su ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa la yabqa barrun ba wani mutum mai kirki wala fajirun ko wani fajiri illa da kala sai ya shige ta kuma yana ba da amsa ne akan wannan kalma wa in minkum illa waliduha فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كان على بني al'a Ibrahim. amma su mu'minai sai jahannama ta zame musu badda wa salama kamar yadda kasance akan annabi Ibrahim hatta inna lin-nari radidan min baghihi har ita kanta wuta daga ji tana makarkatar tsari saboda sanyin su ya sanyaya ta kamar yunajin lahun da na tafi sannan daga baya sai Allah ya tsamar da waɗanda suke masu tsoron Allah wa yadhar zalimin fiha jithiya su kuma azzalimai sai a kyale su a bar su a cikin gidan wutar suna gurgurushe waɗannan su ne hujjoji na Abdullahi da Abbas da ainihin ya dogara da su ya ce ba wanda ba zai ba malamai kake ba yana nufin za a shiga ba ne a'a yana nufin za a bi ta kan gadar saladi ne saboda saladi an shimfiɗa shi ne a kan doron jahannama kuma kowa ta nan kansa zai je wani sai ya wuce ma ya rika tambaya ina saladin da aka yi a ce ya fi lai ta da ta wuce wani kuma ya zo da sai zai wuce wani da jan ciki wani sai ya zo tsakiya ya wuce na mu kuma tuni mun haye in Allah ya ko kuwa in kai baka san ka haye ne ka wannan shi ne wuce rani ne ake nufi don haka nan ba abin da zai kai mumini shiga cikin gidan wutar jahannama malamai kashi na uku suka ce a'a kowa sai ya zo kusa suka ce kuma muna da dalili daga alqur'ani wanda ya nuna alwurudu al ma'anarsa al-iqtirab wal ikram zuwa kusa shi ake nufi ba shiga ba to me dalilin ku suka ce ga aya Wannan walamma da ma a madiyana annabi Musa kenan walamma da ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa من min duni imra'atayn تزودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الأرض وأبونا شيخ كبير ولما ولد ma a annabi musa da ya fito daga misra a kan hanyar ta zuwa ainihin madina ya zo wannan rijiya ta mutanen madina da suke ruwa allah ya ce walada shiga yi. ko zuwa wurin rijiyar ya zo inda rijiyar ta ce ma ya fita raba ma a madiyana ko biyar a madiyana yayin da annabi musa ya zo kusa da rijiyar ya zo bakin rijiyar da ce wannan ya gwada al-wudu bi ma'ana al-iktiramu an gane ko suka ce to saboda aka ba shiga ake yi ba wani gurin Allah ta'ala yana faɗa dangane da annabi Yusuf wa ja'at sayyaratun fa arsaluwa fa arsalu waridahum waridahum kaga anan waridahum wanda ya tafi dan ya je ya ɗebo musu ruwa shiga ruwan ne? a fa adla dalwa sai ya zura hudansa kenan ba shiga yayi ba daga bakin rijiya ya zura guga suka ce wannan ita ce hujjarun ta cewa al-wurudu al-ijtirabu la la ya'ti bi ma'na al-dukhul an gane ko to suka kawo hujja da aya ta alqur'ani suka ce ai Allah ta'ala yana cewa innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una fi sara wa hum fi masjid anfusuhum khalidun fara baro Allah ta'ala yake innal ladina sabaqat lahum min rusula duk waɗannan da ayyukansu na kwarai suka riga su zuwa gare mu suka riga ya zuwa wajen mu ulaika waɗancananka mubaduna ma ababan nesantawa ne ana gabarin jahannama ko kusa da ita ba za su ba ba ma wannan ba Allah ya ce la ona hasisaha ko mushinka ba za su ji ba wahum fi man ja'al anfusuhum khaliduna su masu dawama ne a cikin abin da ran suke sha'awa ina kenan aljanna Allah ya ba mu suka ce to wannan shi ne dalilin su na cewa ainihin abin da ake nufi wato abin nan ah, wannan mu'minai Allah ya nuna ko shiga ba za su ba kusa ma ba za su yi ba inda Allah ya ce ulaika anha nuna. qalu ibaduhum anha bi hadhihi al-aya yadullu ala adami dukhulihim fiha cewa an nesanta ku yana nuna ba su shiga ba wanda ma da zo kusa bai na magana shiga an gane ko to duka nan maganganu da malamai suka yi waɗanda ba su goyi bayan ra'ayinsa ba sun ba da amsa kamar yanzu wannan ayar inna ladina sabaqallahu min al-husna ulaika anha mabaduna su malaman da suka ce shiga za a yi ba zuwa kusa ba kuma ba nesa sai ita za a yi ba sun ba da amsa suka ce ulaika anha mabaduna ay mabaduna an azabiha wa alamiha wa hafifiha sun shiga ne amma azabar tsakaninsa da azabar Allah ya nesanta su zai yi ba zai yi ba a nan duniya annabi ibrahim ya shiga wata ko bai shiga ba ta kona shi da raɗaɗin wutar da akwai nisa ko babu saboda shi abin da yake ji yana tsakiyar wutar ba an rura ta ganga ganga waɗanda suka rura ta sun yi mace kalla da sun cika shida wato ainihin gumagumai sai da suka zama garwaje aka sanya a tsakiya su sun kasa zuwa ko da kusa da lamu saboda in dai shi ba za su iya ɗauki hukunta ba shi kuma yana tsakiyar wutar amma kuma Allah ta'ala ya ce da wutar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zama anin sanye sanyin ma na aminci amma akan annabi ibrahim kawai banda shiga kowa ta kona saboda haka nan su wayannan malamai wanda suka goyi bayan fahimtar abdullahi dan abbas suka ce za a shiga amma kuma Allah ta'ala zai hana zai nesanta tsakanin mu'minai masu tsoron Allah da azabar wutar gargadinta da kuma ainihin wato hujinta, ba ma za su san ana yi ba malamai na hudu kamar na faɗa su kuma suka ce wato tsakanin mumini da kuci ko zafin jahannama zazzafin da zai yi a duniya saboda manzon Allah ya ce al'umma min bai jahannam fa abrasuha bil ma' wannan hadisi ne da Buhari da Muslim suka rawaito daga Umar bin Aisha da Asma bin Abi Bakar da Abdullahi da Umar da Rafi ibn Qudai duka waɗannan su ne suka rawaito wannan hadisi daga Abdullahi daga daga ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Imam Bukhari shi kadai ya rawaito wannan hadisin daga Abdullahi dan Abbas saboda haka suka ce wannan hadisi ya wada mumini za za su je za su je zafin jahannama amma wanda ya same ku ya samu zazzabi a duniya shi ke nan sun je layar ba su ba shi to magana mafi rinjaye ita ce wanda abdullahi dan abbas ya ambata saboda ya kawo dalilai daga ayoyin alqur'ani kuma ya kawo hadisi ingantacce wanda ya fassara ayoyi jabir bin abdullahi ya nuna kunnuwansa ya ce Allah ya kulantar da kunnuwansa idan ba su ji manzan Allah yana cewa la yamqa barrun wala qadirun illa da kala yace idan kunnuwansa ba su ji wannan ba Allah ya tafi kulanci ba wannan na kirki da wanda ba na kirki ba sai ya shige ta amma bayan an shiga fatakunu badda musalaman alal mu'minina al sai ma aminci sanyi kuma sanyi ma na aminci akan masu jin tsoron Allah wannan shi ne ainihin wato dalili da ya gwada rinjayar da wannan fahimta da ainihin malaman su suka goyi bayan ta suka yi cewa wannan magana da kuruni tana nufin shiga saboda haka duka kun ga wayancan ayoyin inda Allah ta'ala yake cewa لو كان هؤلاء لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها da kuma inda Allah ta'ala ce ya kazo mu kawo yau mal kiyamati fa awradahum an-nar ba a kan sa ba a kan wannan wurin ake rigima ba jayayya ba a kan wannan wurin ba a kan wurin da muke da yake cikin wannan aya ta muke ta suratul maryam to sai ya zama da duk wurin da ya zo a cikin qur'ani ma'anarsa za a shiga to tun da haka ne me ya tsallakar da wannan me ya tsare wannan daga wannan ma'ana wanda suke ta gane sauran an gane ko saboda haka dalili na biyu a cikin ita kanta wannan ayar da muka suka ce akwai karina akwai alama da suke gwada shigar Allah yake nufi wannan alama kuwa ita ce Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyan wannan abu ne da Allah ya wajabta wa kansa ce yayi hatman dole ne amma ba dole Allah ne dole ta wa kansa maqdiyan abu ne da an riga an gama hukunta shi ba ta da baya kan wannan bayan ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi makomar kowa idan an shiga din bayyana masira masira huwa ma'alahu bi qawlihi thumma nunajji alladhina taqaw thumma nunajji alladhina taqaw sannan bayan an shiga za mu tsayar da masu tsoron Allah alama ta biyu cewa shiga ake nufi da Allah ya ce wa nazaru zalimina fiha jaziya sai mu kale azzaliman su kuma sai mu su a ciki a cikin me a cikin wuta ke tare aka shiga mu'minai sun fita su kuma an fasa yana a wuta da haka Allah ta'ala ce na turku ai ma'ana na turku zalimi na fiya da a ce ba ba ba a cikin ba sai Allah ta'ala ce ثم ننجي الذين اتقوا وندخل الظالمين فيها bayan mun tsayar da muminai su kuma azalimai sai mu kumfuda su shi to sai to wannan zarar zalimi na fiya za mu bar azaliman a ciki kenan da ba azalimai ba da gaskiya ga fitar da su aka tsayar da su wannan shi ne dalilin su na biyu a kan cewa abin nan wato abin da ake nufi shiga to duka wannan yan uwa malamai suna wata kwakwalwa a kan domin maganin ka je ka ɗauki ka je ka samu malamin sirri ya ce kowa dan wuta ne ko ya kare ta ayar ma da ta ayar da ce mun ne za su wuta a kare ta ta a ba a kare ta abin da Allah ya faɗa ba a kare ta abin da manzon Allah ya faɗa in ka fahimta ba kai tambaya an gane ko duka waɗannan ma'anoni malamai sun magana akan guda hudu amma kuma waɗanda suka fi gaskiya saboda hujja da suka rike su ne Abdullahi dan Abbas da waɗanda suka goyi bayan da fahimtar sa wallahu a'lam na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا نعم الله تعالى يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات Allah yana ba mu labarin ɗabi'ar kafirai da kuma irin yadda kafirai ke ta al'amura da kafiri da wanda duniya ta ruka a ganinsa duk wanda aka ga alamar duniya tare da shi yana da manya-manyan gidaje yana da manya-manyan motoci da manya-manyan riguna da kamfanoni da jin daɗin duniya ta ce kai Allah ya yarda wani wani kamar Allah ya yarda wai alamar yardar Allah ta tabbata a kansa wannan da biya ce ta kasarai da kuma jahilai ita wannan duniyar duk girman duniyar da Allah ya baka ko mai yawarta kai ko da za a ce gaba ɗayan duniyar kai kaɗai Allah ya ba ko kaɗan wannan baya nuna Allah yana son ko baya son wannan baya gwada soyayyar Allah ko kamar yadda baya gwada kiyayyar Allah me kake da dukiyar da Allah ya baka wannan ne alamar cewa Allah yana son ko baya son ya baka dukiya sai kake ta alfahari da ita baka san talakawa ba baka san marayu ba baka san gajiyayyu ba baka san nakasassu ba ba abin da ya dame ka da abin da ba rayuwarka ba ko ta yayanka wannan bai gwada Allah yana san kamar ya baka duniya fa amma su so su wa idza tala alaihim ma bayyinatin Allah ya ce duk lokacin da aka karanta masa ayoyin mu ayoyin mu a bayyane aka yi musu gwaro gware aka yi musu wala-wala aka yi musu filla filla aka yi musu bayani qala alladhina kafaru ne waɗannan da kafir ce ma Allah sai ta faɗa da lallabe na amanu sai ta gaya wa waɗanda suka yi imani ayyul bare kai da kairun makama dan Allah ku kalli kanku ku kalli ku kalle mu a ɓangaren wannan namu guda biyu mu da ku suwaye suka fi mukami mafi alkhairi suwa suka fi shan gida gurin zama tattara motoci lafiyar jiki da wadata kuɗi mu da ku suwa suka fi wa san da biya ba ma gidajen mu daidai ko ba Gulin zaman mu gulin majalisar mu da muke zama da majalisar kuɗin da muke zama wace ta wata a kalli majalisar mu gulin zaman mu inda muke zama mu ainihin wato huta mu fira mu a kallon kuma yadda suke zama wanne ne ya fi ku da kan biyo kunci ayyul bari kai da kairin makaman wani ainihin yanki ne wani ɓangare ne ya fi ainihin girman matsayi an karanta makaman an karanta mukaman mukaman gidajen zama makaman gurin tsayuwa wanda suna ɗaukar ma'ana guda an gane أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا kuma wanne ne suka fi kyau gurin zaman fira ai nahi inda ake zama kamar darin naduwa inda kure zaki taruwa su shawarwari baka hada shi da inda ake samun talakawa su samu wani gefen bishiya ko wani gefen titi ko wani gefen wani gini mutum da inuwa zauna suna tafiya ko shi fada kirki babu waɗansu kuwa ga kujeru na musamman ga iya condition a gurin ga ainihin kamfani na musamman ga aiki gudun yana yi a ganin su a nan ma za a gane waye ɗan wuta waye ɗan aljannatin a duniya mun ci kafiri baya fahimtar akwai wani abu da wannan duniya ne a gane ko to sun faɗi irin wannan da dama a cikin alƙur'ani mai girma a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladheena kafaru wa qala alladheena kafaru lil ladheena amanu law kana khairan da suka ce ma sabaquna ilayhi manzo Allah ya zo da alƙur'ani ya zo da addinin musulunci an kira wasu su manyan gari su abu jahil su abu lahab su ainihin umayya bin kala da manyan manyan masa manyan masu kudi manyan masu sarauta manyan masu fada aji sun ji amsawa Hankalin su ya kasa karba sai hankalin su bilal ya karba sai hankalin su ammar da yasir da sumayya ya karba hankalin waɗanda ba nan ba sai hankalin su ya karba sai suka ce su waɗannan kafiran suka gaya waɗannan mummunan suka ce lauka na kairan inda wannan abin da manzon Allah ya zo da shi alkhairi ma sabakuna ilai ai ba su isa su riga mu zuwa gare shi ba don kwakwalwar mu ta fi kasuwa mun fi su kai mun hankali mun fi su basira duk inda alkhairi yake za mu fi su hango shi mu riga su zuwa wurin tunda manya ba su karba ba wannan ya gwada abin ba alkhairi bane law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi to tunda su ba su shiryu ba da wannan abin da manzon Allah ya zo shi daga alqur'ani fa sai kula da sallati suna cewa hada ikum kadi wannan da dadiyar kariya ce da aka dade wa mutane me yasa saboda su da kwakwalwarsa ba ta karba ba abin ya gwada ba na alkhairi ba ne ba yadda za a ce an zo da alkhairi amma talakawa ta riga su fahimtar wannan alkhairi kaga wannan ya fiye wanda wasu ainihin ba za a dinnan ba wani gudan Allah ta'ala ya gaya mana suna cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum ba ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alayhim min bainina alaysa Allahu bi'alam bi shakirin Allah ya haka muka fadalantu muka fadalanci bangaren su da bangaren su manyan an sanya kananan su zama tunan a gare su li yaqulu la zarka cewa a haulai yanzu waɗannan talakawan mannan lahu alaihim bainana su ne Allah zai ta a mu waɗannan su bilal su Amma, su sumayya su Allah zai ta a mu wannan suna faɗa launana hankalin mai karamin hankali a wani gurin Allah ta'ala ya faɗa a cikin cewa wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ne ba muka fi yawan magoya baya mu muka fi yawan jama'a mu muka fi yawan dukiya wannan ya gwada mu ba za a yi mana azaba ba nahnu aktsaru amwalan wa auladan mu muka fi yawan yaya mu muka fi yawan dukiya da haka nan wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba za a yi mana azaba ba wani gudun Allah ta'ala yankin kuma mana abin da suke cewa a ya sabu da annama numayyihu bi ilmin malin wa banina nusayyibu lahu fil balla ya ce yashuruna wai suna tsammanin abin da muke ta an jigo musu na dukiya mai yawa muna ba su dukiya suna tsammanin saurin kun kudo musu alkhairi ne kawai muke yi ya ce yashuruna Allah ta ba ta ji a cikin cewa wato shigo shigo ba da ne ake musu wani gurin Allah ta'ala ala ce wato kafir yana cewa ma azunnu an sabila hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in rujitu ila rabbi la ajanna kaira minha khayran minha Ya ce shi kan baya tsammanin wannan dukiyar da Allah ya bashi saboda yawanta saboda kafuwarta gidaje ne ga sunan kan gama kamfanoni ne ga sunan tarin dukiya a je wata kwata ba ta ba a yi ita wannan ban tsammanin za ta kare har abada wa ma azun da sa'a ta kare ma kai alƙiyama ma ba na tsammanin za ta tsaya kuma a kaddara ma ta tsaya ne wa la kirru su ila rabbi in har aka bayar da ni wajen ubangiji na kamar yadda yake cewa la'allaka khairan nas to sai na samu fiye ma da abin da Allah ya bani a duniya sai na samu makoma fiye da wanda nake cikin da yanzu a duniya saboda abin da Allah ya mun ya ba da zuciya ya ba da faɗa aji ya ba da lafiya wannan ya gwada Allah ya fi so na fiye da wanda bai ba abin da ya bani ba irin waɗannan maganganu tare suna nan sun faɗe su da yawa wala irin ila rabbi inna li indahu lal husna sun faɗi irin wannan da yawa da yawa a cikin alqur'ani mai girma amma abin da Allah ta'ala ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر من بيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك in ba don kada mutane gaba ɗaya su kafirce wa Allah ba da duk wanda ya kafirce wa Allah sai Allah ya kudo masa dukiya dukiyar da ta kai ya rika gina gidaje na zinari an wuce maganar ya gina gidan bulo ko ya gina gida zubi ko ya sa inda wannan kwanan mai tsada da ake sawa a gidan gaba ɗaya sai ya gina shi na gwal matattakalar bayanar da na gwal baran da ta inda na rika lekowa yana hango mutane na gwal wani buluki abuwa ban وسرر عليها يتكئون يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الهادي Amma دون أن Allah ya ce ba komai bane illa dan kankanin jin daɗin rayuwar duniya wani abu ne da za a ji dan daɗi kaɗan kuma ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kanat ad-dunya tusawi inda Allah janaha ba'uba ma taqa kadirun min matama. duniyan nan duka da tana da kima da ta kai kimar fuka cikin sauro mun sauro waye ya taɓa ganin fuka cikin sauro da Allah waye ya taɓa gani ka taɓa gani dan Allah ɗan yanku ku ce ka saya nawa za ka saya za ka iya da lafi kai wa masu ka kace maka bandu su ba ka yawo ba wannan ya wani ba ka san ne muka cikin sauro ne in an ce a kiyar ta a yi masa kima da Allah zai yi nawa alaran ma a wai zai nera nawa to sauran ma gaba ɗaya nau yi waye ma zai da sauro Allah da ake neman sai ne eh su maza Allah yake da duniya ta kai kimar tukutar sauro wallahi maza Allah yake kafiri ba zai samu ko da ruwa makwalwa ɗaya da zai sha duniya ba duniya ba ta da wata kima a wajen Allah a tara maka ita a baka wannan bai gwada soyayyar Allah ba shi yasa kuna fassara wata aya قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء zuwa ƙarshen aya وتزول مثل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير تجد انا فصل اشاء قل اللهم كتي يا الله مالك الملك مملك الملك تؤتي الملك من تشاء كنا بعد ملكي ga wanda kake so ka kwace mulki daga wanda kake so ka ɗaukaka wanda kake so ka ƙasƙanta wanda kake so wannan fasara fasara ce mara kan gano babu inda a larabci babu inda ake fassara mashi'a da soyayya mashi'a daban soyayya daban tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama shi za sai a ba kafiri mulki sai ce to ai gashi nan Allah yana son sa ya ba shi mulki an samu wannan daga irin wannan gurguwar fassara tutiyar mulka man da sha kana ba da mulki ga wanda ka so ga wanda ka ga dama ba ga wanda ka so ba kana ba da mulki ga wanda ka ga damar ba shi ba ba wani mulki goma ba shi ba an ba da wani mulki goma ba shi ba Allah yana son inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san kafirai amma ba da kya ba a ba ka mulkin duniya ko a ba ka dukiyar duniya ko a baka ɗaukaka a duniya har yanzu wannan iya nan bai kwada Allah yana son ko ya san ka amma dukiyar da Allah ya baka me kake da ita a nan ne za a gani Allah yana son ko ya san ka da Allah ya baka dukiya sai aka kada ta gina masallatai da dukiyar kana ta gina makarantu kana taimakon marayu kana taimakon gajiyayyu kana taimakon talakawa to wannan dukiyar alamar Allah yana son ya ita da ko alamar Allah baya son ya ita alamar Allah yana amma Allah ya baka dukiya ba abin da kake sai daure ya dan bala gindi ba abin da kake da ka sai ya daure wa yan eh, shiriri ta kwaikwayo gindi ba abin da kake da dukiya sai abin da yake eh, wani ma ya je ya gida ya gina gidan giya wani ya gina hotel hotel wani ya gina abubuwa da ga sunan waɗanda ba sa gwada kai an nan tambaye wanda Allah ya ba kuɗi baya komai da kuɗinsa sai ya gina gidan karuwai da gidan giya Allah yana son wannan mutumin a matsayin ka na wanda kake karatu ne za ka ce alama dai baka gwada haka ba in dai ba Allah ya amsa da su ba ya tuba kamun mutu ba an gane shi yasa manzo Allah ke cewa inda a ce akwai ya halaka ai wasada to shine mutane biyu wanda Allah ya ba shi ilimi kuma yake aiki da ilimin da Allah ya ba shi kuma yake da ilimin da Allah ya yake da shi ko kuma Allah ya ba mutum zuciya yake amfani da zuciyar wajen farin tsasa addinin Allah yanzu kamar wani bawan Allah kwanaki madarar mu tana tangar tangar za ta shige eh ana shiga shiga yaya za ta kai ko ba za ta kai ba wannan madarar da kuke gani ku taimaka mata wallahi tana buƙatar kuɗi ko gwamnati ta san kuɗaɗen da ake buƙata wajen riƙe sababbin yada labarai iya iya kuɗin gurbin kamar yanzu irin wannan irin irin garza kamar yanzu irin wannan katin da kuke duk katin da kuke saye wanda zai baka damar ka yi amfani da katin su buga waya to iya wannan kawai subscription din duk wata shida kusan naira naira na gugan naira naira miliyan tamanin duk wata shida ake biya duk wata shida wannan bai hada da uplink da daulin ba wato daga abin da ake so wannan karatun kun ga za a sake a manara to a daga shi ya je a haukar taurara sai an biya sannan in ya hau in ba a sauko da shi ba ko ba za a gani ba to sauko ma ba kyauta ake yi ba ita ma sai an biya kuma miliyoyi ne ba ɗan kaɗan ba sannan akwai ma'aikata akwai gidajen da aka kama a unguwa da tsada a sudan ake biyan haya dan da abin da muka yi a nan sai an tura shi sudan daga sudan din ne za ya tura shi bayan italy daga ta tura sudan sannan ya tafi sama sannan ya sauko sannan a gani ba abin da za a yi mafi kyauta ba abin da za a yi kyauta kamar nan ta gaje nan in kana sa kamar wani yanzu sai ka zuba kuɗi kusan naira miliyan biyu kafin ka same ka to in ba ita za a ɗauki a ɗauki wajen sannan wannan ya kafa da kaga ana ɗaure kamar ita ma sai ka zuba kuɗi kusan dubu ɗari biyu a ba su kwaya da. wannan kafa da ka gani ana ɗaure kamar a kanta ba wai kafa ba ce yin kafa ka wani ji kaba ka tafi tsada ya yi da yanzu an ce ka kawo da eh, kawo da baka dari biyu ba za ka kawo wato abin da ke nuna mana waɗannan bayan Allah shugabannin mu da suke suna shan wahala wajen iya rike wannan amma wani abin da zai baka sha'awa yanzu ana karatun nan da an sanya mutanen maka na kalla kwanan da wani bawan Allah wanda ya taimaka mana da kuɗin na naira miliyan talatin aka ainihin biya aka cika aka biya su kwanakin baya ya je tunisia ya za zaka yana yana sun bai kime da ba yake cewa ya za zaka gashi nan yana kallon mana in kana maka tikarun mu gaba daya yanzu sun da yana koyon karatu daga ko'ina daga najeriya ta hanyar manara wannan alheri ne ba karami ba duk abin da za mu yi amma a iya ƙarfin mu mu ga cewa wannan gidan talbijin da gidan rediyon nan na manara sun ci gaba wajibi na kan mu ne wajibi ne akan mu Allah ubangiji ka dawo da wannan kafa da labarai Allah ya sa mata albarka sakamakon wannan ne sakamakon wannan bayan wannan kafin da kuke tsaye wata kungiya ta umtai umarni mafi karanci idan mutum yana da iko ya ba da taimako abinda ake so mutum ya ba da taimakon ya kai naira dubu daya akalla sau ɗaya a wannan wata na Ramadan naira dubu ɗaya wanda ya ga dama zai iya bayar ta dunkule ya bayar wanda zai bada da naira hamsin hamsin ko naira ɗari ɗari ya bayar amma dai ka tabbata ka bada naira dubu ɗaya don taimakawa manara saboda kun ganin ƙungiyar izala ba kamfani bane na kasuwanci da fara bayan da za a yi wannan abin ya dole yanzu lokacin da muka je muka yi kwanan nan muka yi sunna a dole sai da aka zo a wajen ɗakin samina ɗan aka ainihin nemi agaji aka nemi tallafi aka ainihin san dabarar da aka yi dai aka tura masu wani kuni wanda da ba a tura ba da yanzu ma kun daina ganin manara ne kuma akwai wanda burinsu a daina ganin manara saboda me saboda ta ilmantar da matansu ta ilmantar da iyayensu ta ilmantar da yaransu an gane addini da an mai karatu ya masallaci kawai ake fahimtar abin da muka yi yanzu sai mai karatu sama da mutum miliyan ɗari su ainihin ji karatun da aka yi saboda Allah ya ba mu wannan kuma sai ya labari da haka muna kiran duk wanda Allah ya wa wata ya taimaka ya ba da wannan gudunmawa don ainihin wasu abin su ina ganin dan uwa dole mu hakura saboda da hadari mai karfi ya taso kuma wadansu kila suna nesa suna bukatar ainihin su koma gida dan su samu shan ruwa muka daidai Allah ya lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam